بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أخرج الترمذي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك قال جبريل قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك فأنزل الله الآية إلى قوله الكافرين yahudawa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi duk wani manzo yana da mala'ikan da Allah ke aiko shi zuwa gare shi wane ne mala'ikan da ake aikowa zuwa gare ka sai ce jibrilu sai ce ai wannan makiyin mu ne shi da yake saukowa da yaki yaki da menene ai makiyin mu ne ina ma da mi da ka faɗa ka ce mika'ilu ke sau da ka ce mika'ilu ne mala'ikan da ke zuwa maka sai mu bi ka ma'ana da mika'il ya fada yahuda sai sun faɗi wani abu an ga an ai mun karanta gwagwarmayar da suke ta yi da annabi musa ke ta fama da su sai suka ce ai za ka aduwuna wai mala'ika jibrilu makiyinsu ne ma'ana yahudawa sun ɗauki mala'ika jibrilu makiyinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makiyinsu har Allah ba wanda ba su faɗi wani abin da suka dama game da shi shine sai Allah madaukin sarki ce qul lahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallama man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi duk wanda ya zama makiyi ne na jibrilu Allah madauki sarki shi ya saka maka da alkur'ani bi iznillahi da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke ya gabace shi shine a taura da linjila kenan wa hudan alkur'ani kuma da Allah ya sauka maka shiriya ne wa bushra da albishire ga aljanna albishire ne ga aljanna ga duk wanda ya bi ka ya karbi addinin musulunci ya bi Allah da manzonsa a yi masa albishir da aljanna bushira lil mu'minina amma ga mu'minai mana albishir ne ga mu'minai sannan sai Allah ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila <coughs> wa mikala fa inna allaha aduwwul likafirina Allah maɗaukakin sarki yana fushi da kafirai duk baki ɗaya ko ta ina suka fito ko da wace manufa suka faɗa ko waye yake tare da su ikra وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون haka yahudawa suka kasance suka kafirce ba alkur'ani kuma suka warware alkawarin da aka kulla da su suka yi tsakani da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce walaqad anzalna ilaika walaqad tabbas dahir babu ko shakka mun saukar maka ayatin ayoyi alamomi da ke tabbatar da gaskiyan manzancinka bayyanatin bayyanannu ba sa bukatan wani abu kuma daban da ya zai goyi bayan manzanci waɗannan ayoyi da aka saukar maka sun isa su tabbatar da gaskiyan manzancinka da alkur'ani da da'awar da kake yi wa ma yakfuru biha illa alfasiquna babu wanda zai kafirce da waɗannan ayoyi masu haske masu haskakawa waɗanda Allah ya saukar maka ba wanda zai kafirce da su sai dai fasikai fasikai kuma su ne waɗanda suka fita cikin bin Allah madaukakin sarki sa'an nan sai ayat ta ci gaba da cewa awa kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum yanzu duk sa'an da suka kulla alkawari sai waɗansu a cikinsu su su zai su jefar da wannan alkawarin su yi watsi da shi bal aktharuhum la yu'minuna ai mafi yawancin su ba sa ba da gaskiya da abin da manzannai suka zo musu da shi walamma ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da manzo ya zo musu daga Allah madaukakin sarki Muhammad ibn Abdullahi kenan al-Qurashi al-Hashimi ya zo musu daga Allah <coughs> musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da su at-taura linjila al-qur'ani duk sun dace akan asalin tauhidi da bin Allah madaukakin sarki da abin da zai faru ranar lahira duk sun yi dace akan haka sai da cikin shari'o'i ne aka samu aka dan sha bamban wannan shari'an da ta dace da lokacinsa da wannan da shari'an da ta dace da lokacinsa da wannan da shari'an da ta dace da lokacinsa amma asalin tauhidi duk ɗaya suke tafiya musaddiqul limama na nabaza fariqun min allazina utul kitaba sai aka samu wa'ansu a cikin su suka yi watsi da cikin waɗanda aka baiwa littafi a taura injila ma'ana ba dukkan su ne suka yi watsi da littafin ba akwai an samu na kwarai kamar su abdullahi bin salam da waɗansu su waɗanda suke karanta a taura ɗin akan gaskiya kitab Allah wara a zuhurim ka annahum la ya'lamuna iqra واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار يهتدى بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون معنى duk sa'an da aka saukan musu da littafi na Allah maɗaukin sarki ba sa aiki da shi sai su yi watsi da shi to sai suka je suka yi mai wattaba'u ma tatlu shayafinu ala mulki sulaimana suka je suka bi abubuwan da shaidanu suka zo suka cusa suka shigar a cikin mulkin Sulaimana ma'ana shaidanu abin da ya faru shine <coughs> ya amaluna lahu suna yi ma annabi Sulaimana aiki kenan ko har sai da Allah madauki sarki ya zo ya dauki ran annabi Sulaimana ba su sani ba min mahariba wata masila wajifan eh, sai ce me har aka zo har aka zo فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين suna yi mishi aiki idan kasancewa aljanu ba su san gaibi ba abin da suka sani suna da wauta mai ɗimbin yawa amma ina suke samun sa'a mutum na da sakaci da bin Allah madaukakin sarki annabi suleiman Allah ya hore mishi ya hore mishi ya hore mishi aljannu suna masa aiki har Allah madaukakin sarki ya ya karbi ran suleiman ba sani ba suna nan suna cin aiki suna cikin aiki sai da gara ta zo ta ci sandan da annabi Sulaiman ke dogara da ita sai annabi Sulaiman ya fadi da ya fadi sai suka san ab a sai ma ya mutu tintini ba mu sani ba muna cikin wahala to sai suka nuna shedanci sai wasu shedanu suka je suka daga kujerar Sulaiman sai suka rubuta wayannan tsatsabe-tsatsabe khatimi wayannan sihiri da tsafe-tsafe sai suka rubuta su da yawa sai suka sa karkashin kujerar sulaimana sai suka dawo da ita suka aje jika ne suka shiga suka yi kaman ba su suka yi ba da aka zo banu isra'ila da aka zo ɗauke annabi sulaimana ana daga kujerun sai aka ga wayannan abubuwa baki daya ba a san shaidanu ne suka shedancin su ba dama shedanu ba su da aiki sai barna su yi barna su bata abu ba sa son gyara to da aka ga wannan karkashin kujerar annabi suleiman sai mutane suka kashi kashi uku muminai suka ce a kai ai annabi Sulaiman ba zai aiki da wannan ba to amma ba sai ya akai ba sun dai goyi baya ba zai wannan aiki ba wai sai suka ce annabi Sulaiman da girman shi ashe abin da yake yi kenan sai suka faɗi mummunar kalma sai suka kafirce na uku sai suka ce ai a lakanin da ya samu kenan ya mallaki aljanu me mu kuma zai hana mu ɗauka mu ma mu samu sai suka ɗauki waɗannan abubuwa suna aiki da shi shine ya so maka har zuwa yau shaidanu suka shirya wannan aka mutane suka suka kashi uku muminai suka ce a'a annabi suleimana ba zai haka ba yasa in kai imani da mutum ka kan gaskiya dan wani abu ya zo al yaqinu la yazulu shakk to amma yanzu rayuwar da ake ciki al ya zulu bi shak ko kuwa yaqinin ne bai kai ba mutum kuna tare da shi ka san shi mutumin kirki ne baka da wata baba akan shi da an zo an shafa masa wani abu da wani abu ya zo ko shiri aka yi ko karya aka yi ka ji ah mu kaza kaza kaza ashe dama baka da cikakken imani game da shi baka amince da shi ba munafir ne faka kake munafirci kake zahirin ka ne ke nuna ka amince da shi kana girmama shi da ka amince da shi kana girmama shi shekara goma shekara biyar shekara ashirin kuna tare wannan yakinin da ke tare da kai don wata shakka ta zo ba ta isa ta tura wannan yakini ba sai shakkan ta zamo ita ma yakini to sannan in ya zamo yakini ya aka ce kai kai jafa'i aka ce a'a sai ka nemi uzuri me ya haifar da haka ya aka yi haka ya aka yi haka amma dama laifin ake nema ba a samu bane aka yi hakuri ana ganin laifin ko abin da ya kama da laifin yanzu sai ka ga sabon da aka yi shekara goma ko a shi a jefar da shi sai a ɗauki wannan abin a je ana ta yadawa ana ta kaza kaza kaza kaza to da yake suna da ƙarfin imani suka ce annabi Sulaiman ba zai wannan aikin ba to wayayi ya aka yi magana sai ta kwana anan wayancan sai suka ce annabi Sulaiman da girman sa da darajar darajarsa ashe aikin da yake yi kenan wannan mummunan aiki wannan sihiri wannan tsafe tsafe sai suka fadi sai suka fadi jafa'i game da annabi Sulaiman sai suka kafirci masu son kuma abu mai sauki sai suka ce ai ba abin da sa ya mallaki aljanu sun manta da cewa Allah ne mallaka masa suka ce ashe abin da yake da shi kenan aikin da yake yi kenan aka hore masa aljanu yana yana sarrafa su yadda ya ga dama to me zai hada su ma su dauka sai suka dauka suka je suna amfani da shi ana koya ma mutane shine ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana وما sulaimanu walakin ولكن الشياطين كفروا يعلمون nasa sihra annabi Sulaiman bai kafirce ba shaidanu ne suka kafirce suke karantar da mutane sihiri suna koya musu sihiri yadda za a yi wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta to haruta da maruta wayansu malamai suka ce bayan Allah ne na gari wayansu suka ce mala'iku ne guda biyu Allah ya saukar da su a lokacin kasuwan sihiri ke ci ana ta sihiri ana ta koya wa mutane sai Allah ya aiko su ya jarrabi mutane da su ya ce ku je ku koya musu ainihin hakikanin sihiri su san cewa sihiri kafirci ne sihiri ba aiki ba wani abu ne da zai iya wani da zai zai mutane barna ba a'a ba wai abin kirki ne da za ku dogara akan shi ba ku nuna musu bayanin yadda sihiri yake da barnan da ke ciki haruta da maruta kenan wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala takfur sai suka zo suna koya mutane kun ga wayan abubuwa duk sihiri ne kaga ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ka guji sihiri kar ka yi in kai ka kafirce kaga sihiri ba wani abu ne kar ka dauke su da wani muhimmanci don kaga sun suna ba duhu suna sihiri suna mene kaga ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake kada ka yi sihiri in kai zaka kafirce kaga kika koya ma mutane waɗannan abubuwa baki daya fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه sai suna koyan sihirin da za a sihirin tafriqa kenan yadda za a yi a raba tsakanin mutum da matarsa yana son matan an kasa shi sai je ya sihiri ta fito ya aure ta yana son matan amma ta fi karfin shi ya yi kaɗan da ya aure ta sai wani ya aure ta yana jin haushin mai shi sai je sihir tafrik don su rabu ko da shi bai aure ta ba yan ana wani na son matan ya rasa yadda zai yi sai zai biya kuɗi ka je ka yi sihiri ka raba su ko dai ya aure ta ko ba a samu aure ta ba a dai raba ta da mijinta to sihir tafrik kenan da suka yi ma mutane duk sihiri kuma da aka yi ma mutane farkon abin da za a yi ina aka je aka binne sihirin ina aka je aka saka sihirin cikin karkashin juji ne karkashin bishiya duk inda aka in aka je aka cire sihirin aka kona sihirin ya karye ya karye kenan ya warware kenan in ba a san wanda yayi ba ba a san ina aka saka ba to sai a je a nemo a nemo ganye magarya kunne bakwai a nika kunne bakwai in ka in aka baka shine kake in ka debi dan kani a haka yayi daidai da kunne bakwai sai ka zuba a cikin ruwa ruwa mai kyau sa'annan sai ka zo karanta ayoyin sihiri in ka karanta in karanta ayatul kursi. Kulliya falaki da nasi na kulhuwa sai karanta ayoyin sihiri wattaba ma tulu shayatin wa amr ka karanta ayoyin sihiri guda uku sai ka karanta a ciki ka hura a ciki ba wacce fi za ka yi ba me shi ya sha so bakwai ya je zuba jikin shi duka baki daya a yau gobe jibi kwana uku ko kwana bakwai duk sihirin da ke jikin mutum sai ya kare duk sihirin da ke jikin mutum sai ya kare to yi mata ne in ai mata ne sai kai mata in shi aka yi masa sai kai mishi to in shi aka yi ma gashi dai ya aure ta yana santa amma matarsa ɗayan ta hana ya sadu da wannan ta hana ya mu'amala da wannan kuma ba yadda za a yi ta kawo shi a yi masa rukuya yaya za a yi to in aka ce ta kawo ruwa aka karanta ayon sihiri aka hura ciki ko ruwan fiye wata ne ta je ta bashi abinci ta bashi wannan ruwan yana shan wannan ruwan za ta ga canji sihirin ya karya a jikin shi kenan an fahimta ayoyin sihiri ne za a karanta a cikin ruwa in ruwa ne zai kai matarsa za ta kai mishi ruwa ai ba sai an sa wani abu da ya gaba zai a gane ruwa ko da ruwan fiye wata ko cikin moda ko cikin kwarya ko cikin menene aka karanta ayatu sihir aka fura a ciki wallahi in ya sha sihiri zai karye a jikin shi zai dawo yana hulɗa da matarsa kamar yadda aka saba to sai dai duk sa'an da aka yi ma mutum ruqiya ya samu lafiya ba a son ana yadawa saboda wanda ya sihirin ya san wannan sihirin ya karye sai kuma ya yi mai sai ya sake komawa ya bi wata hanyar in ya san ya kare sai ya sake komawa ya bi wata hanya sai a yi kaman ba a san wani abu ya faru ba can al'amarin ya karye shi bai sani ba yana na yana bata lokacin shi tare da cewa duk sihirin da aka yi ko kun ga inda yake an kona ko an karya shi ko ba karya ba ana nan wata ranar sihirin da kanshi zai zo ya karya don zalunci ne Allah bai yarda da zalunci ba Allah bai yarda da zalunci ba baya son zalunci kuma baya son azzalimai to ya za a yi ana nan ana nan kina ji da mulki sai abin da kika faɗa wancan ai watsi da ita ko an kore ta ko ana wulakanta ta kina nan kina nan wata rana sai sihirin da kanshi ya karye to daga rannan wallahi da ke da kundin shara duk ɗaya kin shiga wahala kenan iya rayuwarki sai yasa saboda aikin da kika yi din nan zalunci kika yi kin cuci yar uwarki musulma kin zalunce ta Allah ko baya son zalunci baya son azzalumai Allah zai kama azzalumai kina na wata rana sai sihirin ya karye da kanshi sai kiga wannan mijin ya tsane ki fi gara kondon shara gara slippers da ke wallahi sa'annan wa'annan masaloli da suke faruwa yanzu fitintinu sun yawa aljanu yadda kake dan adam a ruɗe haka su ma aljanu suke a ruɗe ya za a yi kowa tana kwance da ce abu wannan shedanu na damunta shedanu na yi mata kaza wani na yi mata kaza to sai aka samu mutane masu neman kuɗi masu neman kuɗi za a ce ko arziki masu neman kuɗi sai a mace ta zafir gice tana mafarkai ba ta iya bacci tana ganin mutum kusa da ita tana menene ta ce ga masu ya ce eh kina mafarkin jinjiri a hannunki eh kina mafarkin wajen biki eh aikin ɗaukar mishi kin haifa masa ƴaƴa kenan mana yana zuwa ya sadu da ke har kin haifa masa ƴaƴa ina ƴaƴa suke ai ɗauka suke su su sa cikin kogo ba yadda za a yi Allah ya kyale wasa tana roƙon shi tana neman tsari kuma ya ba wani aljani sa'a ya ba ya kyale wani aljani ya zo yana zina da ita duk duk maganganu ne ake faɗa ma'ana tahyili ne wahami ne a cikin kwakwalwarta sai ga ta dalili binciken da aka yi ba malamin da ya ce in ta ga haka wankan jaraba ya kamata. ba wanda ya wankan jaraba ya kamata ba haka bane ba saboda karfin mana karancin hankalinta da raunin hankalinta da raunin imani sai na mata kaman ga mutum kusa da ita ga kaza da kaza da kaza sai ta firgice to wannan firgicewa da wannan tsoron da shaidanu ke so kenan shi zai su wahal da mutane to da an yi mata ruqya sai ga Allah ya kare ta amma wai ta dauka musu ciki ta haifa musu ‘ya'ya wannan ƙarya ake duk wanda ya faɗi wannan maganan bayan bincike da karance-karance da bincike da komai ya tabbata cewa wa'annan duk surutai ne yaya za a yi ya zo ya sadu da ita har ta ɗauka ci ta ɗauka masa ciki ta haifa masa ɗa ita ba ta sani ba ya za a yi haka ya zo ya sadu da ita ta ɗauki ciki ta haifa masa ɗa ya zo ya ɗauki ɗan ya kai cikin kogo ita uwar da ta haifi ɗan ba ta sani ba duk wa'annan surutai ake yi in kika lazimki Allah maraukin sarki ce cewa wasta'inu bis sabri was salati kina yin sallar ki yadda ya dace kina roƙon Allah kina daga hannu ba yadda za Allah kyale ki wani aljani yazo yana zina da ke ko yazo yana a'a zai zo ya bata miki lokaci ya firgitar da ke ya menene shi ma yana wahala akan ki shi ma tunda ya an turo shi aka yi ya zo ya dagula miki rayuwa kar ki tara kuɗi kar ki zauna lafiya shi ma ai wahala yake a cikin wannan in in kika roki Allah kika dage kina karanta suratul bakara kullum ki karanta a cikin dare da safe ki karanta a cikin dare ki karanta da yamma ki karanta da safe ki karanta da yamma suratul bakara suratul mulk suratul rahman was safat wa'anna surori kina yawan karanta su duk wani ni da aka turo ya zai wahallake sai ga Allah ya kore shi sai ga kin zo baki jin shakkan komai zuciyarki ta yi karfi kin koma ga Allah kenan Allah shi da kai ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayan Allah na kwarai su ne bayan Allah na kwarai wa mu'minai waɗanda suka lazimci bin Allah suka lazimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi shaidan ya samu ya samu kafa ya zai wahal da ke amma saboda yawan sakaci da addini ba a damu da addini ba ba a damu da addu'o'i ba sai wasanni sai sakaci da shin addini sai shaidan ya zo ya wahal da ke ya bata miki lokaci ya tarar ki hankali amma wai ya yi zina da ke har kin ɗauki ciki kin haifa masa ɗa aida wata rana an ga ɗan da ya ji ya hada mutan adam da aljani an taba ganin wannan ɗa ba ba za a taba ganin wannan da ba wayannan abubuwa ne shedanun kansu an ce makaryata ne in kai masa ruqya wa zai ce maka to kyale ni zan nuna maka yanzu kana fada da makiyinka kuma ya ce maka makamin da za kashe ni duk abin da ya fada ma kar kai abin da manzo Allah ce kai za a kori shedanu shi za ka yi an fahimci wayannan masaloli duk abin da ya faɗa maka karka yadda ka yi sai abin da sunna an shari'a ta ce maka ka yi shi ne za ka yi ka kori shaidanu ka koyi alkakori aljanu su ma a ruɗe suke yadda kake wani jinsin kake so su ma haka jinsin matan bani adama suke so akwai irin kalan da suka gani a mace in suka gani jikin mace sai ga suna sunta akwai gumin jikin mace da in sun ji sai ga sun makale mata suna bata lokacin su ne suna wahal da kansu suna wahal da ita in aka roka mata Allah aka yi mata rukuya ko aka nuna mata ita da kanta tana karantawa tana yi za ta zo tafi fi karfin su ba abinda da za su iya yi mata insha Allah an fahimci wa'annan kada ka yi sakaci ka zamo ka zamo raunannen imani baka damu da addu'a ba baka damu da hirzi ba baka damu da komai ba kowa zai iya shigo maka ya bata maka rayuwarka kowa zai zo ya dagula maka lissafi ya hana ka bacci ya hana ki menene da menene shi yasa duk waɗannan abubuwa da ake yi akwai sihiri akwai aljanu akwai komai na shaidanu sa'an nan kuma akwai addu'a da manzon Allah ya faɗa asalin abin ina ya fito ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rana aiki Abu Hurairah je ka tara zakka da ya je tara zakka sai shaidan ya zo ya sata sai ga abu ya rage to abu huraira da ya sake zuwa sai abu huraira ya kama shi ya ce zan kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka kyale ni zan nuna maka abin da in ka karanta shedanu ba za su kudu da kai menene yace ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm zuwa karshe sai manzon Allah ya tashi eh, sai sai na Abu Hurairah ya tashi tiryan tiryan yana zuwa sai manzon Allah ce ya aka yi kai da abokin naka mutum kaman ba ya ce yaya mutumin naka ya me sai ce ya manzo Allah ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa sai ce laqad sadaqaka biha wannan da ya faɗa maka na ayatul kursiyu gaskiya ya faɗa amma wa innahu lakazubun makaryaci ne makaryata ne in ana ruqya sai zo su karya sai ai wani ne ne meta ai wani ne yasa ai mata sai su hada fitina cikin dangi can kuwa wanda ya saka abin yana nan ba ba za su yadda su faɗe shi ba makaryata ne azzalumai ne kuma ba abin da suke so sai wanda ke da sakaci a cikin addini mun karanta cikin hadisai manzo Allah ya nuna maka in zaka kwanta bismillah ka kulle kofarka shedani ba zai iya shigowa ba an nuna maka za zaka kwanta kai addu'a kaza da safe kai kaza da yamma kai kaza in ka lazimci wa'annan abubuwa shedanin gudun kaza su yi insha Allah akwai rukuya? akwai shaidanu akwai sihiri ba a ce babu sihiri ba akwai sihiri akwai kuma warware sihiri tun daga sihiri kuma ga warware sihiri to me yake baka tsoro sai ka san yadda za ka yi ka warware sihiri insha Allah sai kana warware sihiri da ikon Allah wa ma hum dharrin bihi min ahadin illa bi iznillah da mai sihiri da mai kacau-kacau da mai menene da mai badosa da menene duk baki ɗaya da matsafa da masu hade-hade Allah ce wa mahun bi na bihi min ahadin ba wanda ya isa da karan kansa ya cutar da wani illa bi iznillah sai da izinin Allah wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da ke cutar da su abin ba zai musu amfani ba walaqad alimu tabbas sun sani laman wanda ya mu'amala da wannan abin ma fil akhirati min khalaq ba shi da rabo ranar lahira sihiri kafirci ne fa haddin sihiri aka ce darbatun bisayf haka na na haddu sahiri darbatun bisayf wanda ya sihiri kashe shi ake yi saboda ba aiki ne na kirki ba barna ake yi saboda ainihin asalin wa'annan abubuwa da suke yi da wa'annan shaidanu da suka kawo duk wani harafi ɗaya da ka yana da abin da ke maye masa duk lamba ɗaya ɗaya biyu uku hudu biyar wannan lambobi da ake sakawa da larabci kowane ɗaya yana da abin da ke maye masa a cikin haruffa alif yana da ai kaza ba yana da kaza bi kaza yana da kaza to waɗannan abubuwan shine ake kwankwance su maimakon a kawo maka su da larabcinsu gashi nan kana kallo an zagi Allah ko manzon Allah ko addininka ba za a yi ba saboda in ai maka haka ba za ka yaudaru ba sai a ɗauki wannan harafin sai a kawo lambarsa a ajiye yasa duk hatami in ka hatami in ka kawo kashin fida wanda ya san wannan lambar zai fita maka ga maganar da wannan hatimin ke faɗa maganganun da suke faɗa kuma daga zagin addini shi zagin annabi shi zagin Allah madaukin sarki to shi yasa duk waɗanda suke yin wa'in abubuwa sai ga ba za su cika lafiya ba ba su da tsarki ba su da tsafta za ga su ana kyamatar su ban da barna ba abin da suke yi saboda zagin addini ne da zagin Allah madaukin sarki da zagin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi sama sharau bihi anfusahum law kanu alamuna. da sun san cewa wannan abin da suke barna suke makansu halakar da suke makansu ai da ba su shiga ciki ba walau annahum amanu aka ce da a ce sun yi imani wattaqau suka tsorci Allah suka ji tsoron Allah lamathubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamuna da ladan da za su samu a wajen Allah ya fi musu wa'annan abubuwan da suka je suka shiga ciki law kanu ya'lamuna haqqal ilm to hukuncin sihiri kenan aka ce darbatun bisayf ya yake yi ne karka koyi karka koyi yadda ake sihiri ka je kai ma ka bata ko abinda aka ake son ka koya me ke warware sihiri saboda mata sun shiga cikin matsaloli da yawa aljannun su ma suna sha'awan matan dan adam su ma mutane dan adam suna sha'awan matan aljanu ko mazan aljanu abinda ake ciki kenan ainihin su kuma asalin su ko kare ko tsaka ko mage ko menene amma za ta iya dawowa 'yar adam Allah ya ba su iko suna caccanza kamannu sai ta zo yar adam kyau fiye da duk yadda kake tsammani ka ya aure ta yau girkin ta zo ta yi ma girki da shi goma da sifa mai kyau ka sadu da ita in kuma ka sadu da ita ba za ka taba jin daɗin wata mace yar adam ba shi yasa in kai mafarki a cikin mafarki in kana saduwa da mace sai ka ji zaki fiye da eh, fiye da hakikanin abin da kake ji yana da alaka da wannan wasanni da ake an ce mafarki wasanni ne na shaida to amma fa ran da ta gama maka girki sai ta koma gare su can cikin jeje ta koma asalinta kana son ta sato ma kudi za ta sazo gashi nan suna auren su sannan suna ta kawo musu kudi kudi ana ta kawo kudi shikenan karshe ka ga mutum ya zo ya lalace ya wargaje in dai kai hulɗa za ka yi da aljani wallahi karshe za su kashe ka ko za su la'anta ka la'anta ka ko za su yi ma karshe za su su lalata ma rayuwa ke sa shiga wannan hanyar ba aikin kirki bane ba abin kirki ba ne in sun sato ma kuɗi saboda su an hore musu yanzu aljani zai iya tashi nan yanzu yanzu ya je amurka ya dawo yanzu yanzu ya je ingila ya dawo yanzu yanzu ya je saboda iska ne ai iska suke bi suna canzawa ne iska suna iya zama wa iska suna iya zama dan adam suna iya zama wa komai suna canzawa komai amma in suka canza suka fita cikin halittar suka zama wani abu kana buge wannan abin ya mutu aljani ya mutu kenan gesa ba sa yadda su jima suna cikin wannan mace za ta zo maka tana son kaza kaza kaza kaza ko namiji zai zo matan aljanu su kuma ba abin da suke so sai mazan dan adam mazan dan adam su kuma suna ko da yake su mazan dan adam so yake ya aure ta wai ta sata kudi ta kawo miji kudi ne suke satowa suna kawo mutane nan da nan kaga mutum ya ya kudance a rasa inda ya samu kudi wallahi karshe za su kashe shi ko za su lahanta masa rayuwa Allah ya kiyaye ikra كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم haza adabul khitabi ma annabi sallallahu alaihi sallama ma'ana in za a yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ana neman akwai ladabi na musamman da ake in za a yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ma'ana kalmomi a cikin larabci sun kasu kashi biyu akwai kalma tana daukar ma'ana daya akwai kalma tana daukar ma'ana biyu daya alkhair daya kirki daya sharri to in za ka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a son ka dauko wancan da ke da manufa guda biyu so ake ka ɗauki nassi wanda ke nan manufa guda ɗaya saboda ladabi daga manzo ladabin da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ya halicce shi in zai magana da shi yana girmama shi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marzata azwajik wallahu ghafurur rahim ba haka bane ba ya ayyuhan nabiyyu saboda Allah madaukakin sarki bai taba tsabtace ko ya tsarkake wani mahaluki ba irin yadda ya tsarkake ya tsabtace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sallallahu alaihi wasallama kwakwalwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzancin shi risalar tasa baki daya ce ta ma anzalna alaikal qur'ana litashqa wa ma yantiku anil hawa wa in kunta fi shakki mimma fas'al alladhina yaqra'una qad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarina haka yake sai a kira manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa alam yuqsimu rahmanu bin in Allah zai zai tsarkai manzo Allah sai an hada da wan najmi idha hawa aqsama Allah subhanahu wataala bin najmi idha hawa ala ma za aina jawabin qasam ma dalla sahibukum bai taba bata ba to ila mana wa wajadaka dallan fahada ma mana abdalal huna ai wa wajadaka la shari'ata laka fahadaka ila shari'atil islam ba ana nufi bata batan da bahaushe ya sani da bata ba har abada yace ma dalla sahibukum ma'ana manzon Allah baki ɗaya kenan wa ma gawa bi taba yin gawaya ba ma zaghal basaru wa ma taga wa ma yantiku anil hawa sai da aka yi Allah ya sarki ya girmama manzon Allah ɗaya ɗaya da harshe da ido da gani da ma'ana aka nuna tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kauyanci babu gidadanci babu komai saboda ya je inda bai taba zuwa ba ya ga abin da bai taba gani ba sai ce mun je sama ta bakwai mun je sama ta kaza har mala'ika jibrilu ya tsaya inda aka ce ya tsaya bai isa ci gaba ba ya ce inda aka ce na tsaya kenan kai aka ce ka taho ka cige manzo Allah ce balagtu mustawan asma asarifan akra yace ra'aitu rafrafan ahdara yace ya ga shimfida koriya shar Karshen kyau kenan a duniya ya ce ya je har ya ji sarifal aklam ya ji alkalman kudura na suna motsi suna rubutu amma Allah maɗaukakin sarki ya ce ma za wa ma duk da cewa wannan abin abu ne da za a imauce ce ma za basaru wa ma haka aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ya zo ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata jika. wallahu ghafurur rahim dan me zaka takura ma kanka dan me lima tuharrimu ma ahallallahu ba zargi bane ba cewa aka yi kake takura ma abinda Allah halatta maka je ka haramta ma wai dan hankalin matanka ya kwanta aka ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika amma abasa wa tawalla ina ma na abasa zargin manzo Allah aka yi fada aka yi mishi ba a ce dole ne sai sun musulunta ba rashin musulunci su ba zai shafe ka ba ba zai dame ka ba to dan me kake takura ma kanka su musulunta ko ka su musulunta ina ka ce abasa wa tawalla misali ka ba yaro aiki gida ka ce gashi ka gyara wannan ka gyara wannan ka gyara wannan guda biyu ko uku sai ka zo ka tarar da ya gyara har guda gobe ka ce ya ka takura ma kanka fada kake da shi fashi kai da shi tausaya masa kai tausaya masa kai kuma kana dan me zai takura ma kansa zai ce abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma yo ya je yana bata maka shi yana bata ran shi saboda wai saboda wannan yo in ba su musulunta ba me zai rage maka to shine aka ce in za ka yi magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu ladabi yadda ya dace ya samu na karatun hadisi in aka zo zaka fassara Hausa wata kalmar da Hausa zaka faɗe ta tana ɗaukan wata ma'ana shi a ce sai mu kawo su mu ce wace wace kalmar ce tafi dacewa da manzon Allah wanda ya kawo kaza a ce bai dace ba wanda ya kawo kaza a ce bai dace ba har a zo a samu kalmar a samu kalmar da za ta dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kiyaye ladabi da manzon Allah in kai manzon Allah jafa'i sai ga mutu ya shiga wani hali to shine sai aka ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani da Allah da manzansa da ranar lahira da aljanna da wuta da siradi da mizani da duk baki ɗaya suna cikin imani don abu ne da baka gansu ba hankalinka ba zai amma wanda ya faɗa maka ka gaskata shi sai ka ɗauka ya ayyuhal lazina amanu la taqulu ra'ina wa zurna me bambanci tsakanin ra'ina da unzurna duk kalmomin larabci ma su ɗaya ne unzurna ka jira mu ko ka kalle mu ko ka menene ba haka bane ba ra'ina shi ma abin da yake abin da bada ma'ana kenan to sai dai bambanci ne unzurna ma'ana ɗaya ke ɗauka ra'ina yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan ma'ana unzurna yana ɗaukan ma'ana minar ra'una karancin hankali wauta to yahudawa in suka zo za su yi magana da manzon Allah sai su ra'ina in kuka ji sai kuna tsammanin suna ma'ana suna nufin ma'anar unzurna ne su sai ga sun je suna ta dariya suna ta menene da menene to sai wani mutumin balansari sai ya dago su cewa ashe mummunar ma'anar suke suke amfani sai ce daga yau duk wanda ya kara ce manzon Allah ra'ina zan sare kai. an fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhallazina amanu la تقولوا ra'ina wa انظرنا kada ku ce ra'ina saboda ra'ina tana ɗaukan mummunar ma'ana da kyakkyawar ma'ana unzurna ba ta ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya mai kyau don Allah ba ana koya mutane ladabin magana da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama wasma'u ku ji walil kafirina azabun alim kafirai na da azaba mai tsanani mai radadi mai zafi ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب كافرا أهل الكتاب da mushrikai ai ba so suke ku samu alkhairi ba ba sa son a sauka muku da alkhairi daga ubangijin ba sa son su ga an ce kun samu alkhairi ko kuke kan gaskiya ko abin da kuke shine daidai ba sa son su ji wannan abin da suke so su gan ku cikin sharri sai Allah ya ce to ai ba yin su bane wallahu Allah madaukakin sarki ya bi rahmatihi mai ya sha'u Allah shi ke ganin dama ya keɓance ni'imas rahmarsa ga wanda ya ga dama saboda mai wallahu zulfadlil azim Allah shi ke da fadala mai girma shi yasa duk wanda Allah ga dama zai bashi fadalansa da ramarsa baka isa ka hana ba sai dai ka ji ba daɗi in ka ji ba daɗi kuma wanda kake yi mahasada din nan ba da shi kake fada ba kana jayayya mana kana ci ma Allah gyara kenan inda Allah ya sa rahmatinsa dinsa da fadalan kai kana ganin bai dace ba ga inda kake ganin ya fi dacewa to kana jayayya da Allah kenan ba za ka taba samun hutawa ba har abada cikin rayuwanka a'azana min zalika ikra فيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم لله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ما ننسخ من آية kafirai ne mushirkai sai suka cewa ai gashi na an saukar manzo Allah alkur'ani yau zai ce su yi kaza gobe kuma ya ce an canza a ce kaza sai a ce an canza to me yasa ake yin haka to menene yake shi ya daure musu kai ba ko da duk da cewa ba ya shige musu duhu bane a'a duhun kafirci ne abin da suke so shine ya za a yi su samu kafar da za su yi zargi za su yi su faɗi abin da suke so to shine sai Allah madaukin sarki ya ce ai mas'alar ba ta ku bace duk sa'an da kuka ga an shafe wani hukunci an shafe hukunci aka kawo wani hukunci ma'ana aima mutane sassauci ne an kawo musu abin da ya fi musu ne ko kuwa daidai da abin da aka ɗauki to me laifin da ke cikin wannan ya ce manan sahmin ayati au nunsiha ma ma'ana nunsiha au na turukha an nisyan huna ma'ana at-tark na'ti bi khairin minha au misliha za mu kawo abin da ya fi ma al'umma alkhairi ne saboda in aka kawo wannan kaga an canza an kawo musu sassauci ne da suna fuskantar baitul maqdis aka ce ku fuskanci ka'aba to fi me ke ciki an kawo musu sassauci kenan duk sa daga an samu nasa sassauci aka kawo alam ta alam anna allaha ala kulli shay'in qadir baka san cewa Allah ya kike da iko akan komai ba akwai makhlukin da za a ce yana da iko akan komai yana da iko gwargwadon abin da Allah ya hore masa amma sama da haka ba shi da ikon komai da shi da kowa duk ɗaya suke kowa ne ne shi Allah ya hore maka kaza za ka ga bai hore maka kaza ba Allah ya hore ma wani kaza bai hore masa abin da ya hore maka ba Allah ya hore maka bai abin da bai hore masa ba sai ka zo na zo mun zo za mu haɗu sa'an nan mu iya saman makamu wani abin da shi ma ba duka kenan ba babu mahaluki ɗaya da Allah ya hore masa komai ya zama malami ya zama dan kasuwa ya zama dan siyasa ya zama mai shugabanci sa'annan malami din nan yana malamin nahawu malamin fikihu malamin tafsiri malamin likitanci malamin aikin gona malamin kaza kaza malamin kaza kaza har abada ba a taba samun wannan ba ba za a taba samun wannan ba kana dinki in ka je ka sau kayan dole ka je ka kai wurin mai dinki ya dinka maka shi kuma mai ɗinki ya tashi tun ya kama cikin sai ya nemi inda mai ɗan wake take ba haka bane ba shi ma ya je kuɗin da ya karba wajen ka sa maka riga shi ma sai ya bayar a cika masa tumbinsa ba haka bane ba shi ma yana sai dai ya sa maka riga takalmi shi ma sai an saka masa sai dai ya saka maka hula takalmi shi ma sai an saka masa babu makhluki ɗaya da Allah ya yi shi ala kulli shay'in qadir sai sa duk makhluki ala ma aqdarahu Allahu qadirun wa laysa bi qadirin ala ma lam yuqdirhu Allah alayhi duk makhluki haka yake kada ka ji tsoron kowa sai ka ji tsoron Allah kada ka ji shakkan kowa sai ka ji shakkan kiyaye Allah madaukin sarki amma duk da shi aka ce ka girmama dan adam saboda Allah ya girmama dan adam sa'an sai Allah ya ci gaba da cewa alam ta alam baka sani bane baka sani bane sai ka kasa kunninka yanzu ka sani in baka sani ba da ka sani yanzu saboda ka kara imani saboda ka samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarka ta duniya alam alam anna allaha lahu mulku samawati wal ard baka san Allah shi ke da mallakar sama da kasa ba duk abin da ka gani sama mallakan Allah ne duk abin da gani a cikin duniyar nan mallakan Allah ne wa yake iya mallakan duniya balle ya mallaki lahira sai dai Allah ya mallaka maka gida ya mallaka maka garinka ko ƙauyenka amma Allah kadai ne sai sai ce alam ta alam baka sani ba annallaha cewa tabbas dahir babu ko shakka Allah shi ne lahu mulku samawati wal ard shi ke da mallakan sama da kasa yasa duk abin da zaka nema a sama yake ko kasa ka roki wa ka roki Allah madaukakin sarki wa malakum min dunillahi min waliyyi wala nasir kuma ba ku da wani mataimaki ko majibincin al'amari ko ma bayan Allah Allah shine zai shine zai zama ka mataimaki Allah shine in ya taimake ka ka samu taimako in ya jibinci in ya jibinci al'amarin ka ka tsira kenan amma banda Allah madaukakin sarki ba wanda zai iya kara ma kwandala a cikin fuccika a cikin arzikin da Allah ya maka yasa ce alam alam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir mahaifiyarka da ta haife ka kana kwance cikin cikin ta za a zo a rubuta arzikinka da zaka ci a duniyan nan ita kanta bata sani ba ko ta sani ta san adadinsa ka san guda nawa ne ita kanta ba ta sani ba to dan me za ka je ka ɗauki rai da lafiyarka ka ɗauki imaninka ka je ka ba wani makhluki shine zai azurta ka shine zai maka kaza shine zai maka kaza kaskantar da kanka kai wallahi shi kansa ba zai iya ƙara ma kansa ficcika ba a cikin arzikin da aka rubuta masa balle ya ƙara maka ke yasa me ake son ka yi ka koma ga Allah ka nemi Allah ya baka taimako ya zabo shine majibincin ka. to sai sai ce am na an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu ko so kike ku tambayi manzon ku kamar yadda aka aka tambayi Annabi Musa ai mun karanta banu Isra'ila ko a kawo mana kaza muna son kaza la nasbiru ala ta'amin wahidin muna son kaza kuma so kuke ku jarrabi manzon ku wa man yatabaddal al-kufra bil imani duk wanda ya mika imani ya karo kafirci faqad dalla abinda aka fada kenan wa man yatabaddal al-kufra man min alfazil umum a cikin hausa ce duk wanda ya musanya imani ya karbu kafirci faqad bitahqiq dalla dalalan sawa as-sabil tabbas ya bata hanya to da wa ake nufi da talaka ake nufi da bakin mutum ake da fari ake aka ce duk man ya tabaddal kufar bil imani duk wanda ya musanya imani ya karbu kafirci bature ne mai kuɗi ne malami ne sama ya je ya iya likitanci duk abin da yayi kai ne kake ganin shi yana da hankali amma zai zo ya yi ma itirafi ya fada maka a lokacin da muke duniya kuna ganin na da muna da hankali ashe mu da hankali ba ka bane ba saka ga mutum ya yi bincike ya yi ilimi ya yi bincike ya hada ya yi hada hada har ya to shine sai an waye gari ranar lahira sai ka ana kawo mutane cikin wuta sai a ce alam ya tikum nazir yaya aka yi ku kuka zo cikin wuta ba aiko muku manzo bane manzo Allah bai zo muku bane in kirista ne annabi Isa bai zo muku bane in yahudawa ne annabi Musa bai zo muku bane <coughs> ai a hankalce a shar'ance duk wanda aka aiko mashi manzo ba bai kamata a ganshi nan ba alam ya yatikum nazir qalu bala sai su ce eh ja'ana nazir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in antum illa fi dalalin ashe hankali da ilimi shine bin Allah abinda kakanka take gida tana yi da safe ayi alwala ayi sallah a azhar ayi alwala ayi sallah al'asr ayi alwala ayi sallah ba za ta iya karanta bihi ba ba za ta iya ko tocila ta ba za ta iya hadawa ba ashe tafi duk turawan duniya hankali kenan alam yatikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in yace in antum illa fi dalalin kabir da kansu sai su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ah ma kunna fi ashabi da muna jin gaskiya mu hankalci gaskiya da mu samu kanmu anan bayan ashe duk wanda gan shi anan a duniya ma abin da yake ba hankali bane da kansu za su fada wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhukan li ashabis sa'ir alaysa kadhalik iqra بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير haka al'amarin yake tun daga farko har zuwa yau har ana da kasa kowa da hanyar da ya kama kowannan na kan gaskiya wannan yana shi Allah madaukakin sarki ce wadda kasirun min ahlil kitabi yace da yawa cikin mazuwa littafi ahlul kitab mafi yawanci da yawansu mai suke so suna fama lauyar dunakum min ba'di imanikum kuffara so suke su kafirta ku so suke ku kafirci so suke su ja ku saka ku cikin kafirci saboda me ba su sani ba ne saboda shi fi alkhairi maf'ul li hasadan min indi anfusihim hasadan min indi anfusihim ba wai cewa bai san abin da kake yi nan gaskiya bane a'a ya san gaskiya ya san abin da ke kai a gaskiya ne amma saboda zafin hasada daga kan shi sai yana Allah Allah ka daina ka zo ku bata tare ko ka ba haka bane ba wadda kasirun min alil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum bayan kun yi imani sun tabbatar da imanin na shine gaskiya to amma dan me kuka rinjaye shaidan su suka kasa rinjayen shaidan dan me kuka rinjaye shaidan kuka kwaci kanku kuka dawo kaza su suka kasa dan me dan me dan me to wannan shine sai ya haifa musu da zafi na hasada sai ga suna Allah Allah kuma ku kafirce suna Allah Allah kuma ku kauce suna Allah Allah kuma ku zamo kaza suna Allah Allah kuma ku saboda sun san wai abin alkhairi ne ce hasadan min indi anfusihim saboda hasada da ke cikin zukatansu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan sun san gaskiya gaskiya ta bayyana musu amma duk da shi ai mun ga da'awan annabi sallallahu alaihi wasallama mun ga yadda ake bin sunna mun ga yadda ake da'awa mun ga yadda ake koyon da'awa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon magana mai aka ce wadda kasirun min ahlil kitab wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran abin arziki suka yi muku abin arziki suke neman ku da shi suna neman ku da alkhairi ne me suke neman ku da shi sharri da bata da halaka bayan sun san kan gaskiya kuke amma sai Allah ya ce fa'afu wai mai kenan da Hausa fa'afu waɗanda suka yi muku wannan abin aka ce ku yi musu me ku yi hafuwa wasfahu ku yafi me bambanci tsakanin afuwa da safa fa'afu ku yafi wasfahu ku wanke alaman bacin ran ma a cikin zuciyarku kaman bai yi ba kaman ba su yi ba banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ta zuwa da haka fa'afu wasfahu hatta ya ati Allahu bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne zai iya halakar da su a lokacin zai iya hana su zai iya kaza amma Allah madaukakin sarki da ya halici duniyar nan akwai sunnonin da Allah ya halici duniyar nan akan ta duniya za ta yi shekara kaza don ka yi tashi hankali ka ce a tashi alkiyama Allah ba zai bi da kai ce ya tashi alkiyama yau ba ai babu hikima kenan Allah ya ce ga lokacin da zan tashi alkiyama don ka yi fushi kana son ka kana son ka tashi hankalin manzon ka ce to inda gaskiya kake a tashi alkiyama ma Allah ba zai ce to bar a tashi alkiyama don ku gaskata manzo na a'a alkiyama nan ita ma tana da lokacin da aka ce za a tashe ta wane yana bata maka Allah ka kashe shi Allah ka wannan da kake gani yana da ayyuka so da yawa suka yi barna karshe suka zo suka musulunta suka zama yan aljanna so da yawa mabarnaci Allah madaukin sarki ya sa zai rayu zuwa kaza zai zo ya koyi kaza yayi maka hidima kai baka sani ba kana Allah Allah Allah ya kashe shi ya zo ya gyara ma jirgin sama ka je kai haji ka kai umra ya gyara sai ya gama wannan tsari baki dai kakaf ya kai lokacin da zai mutu sai ya mutu shikenan amma kai ba za ka iya tilasta ma Allah ya maka abin da kake so ba ko inna Allah ala kulli shay'in qadir sa'an nan bayan haka duk sa'an da aka je aka nuna maka duniyar nan ba za ka same ta yadda kake so ba ba za ka samu duniyar nan baki daya Najeriya ko mu ɗauki Kano ya zama musulmai kaɗai ke cikin Kano ba har abada ba za a taɓa samu ba a je kuma kasan kafirai ba za a taɓa samun kafirai kadai ba ne ba a za a samu musulmai duk yadda aka yi kabu da yadda ka za kafiri shi ma ko yana so ko baya son ya bude ido shi ga musulmi saboda ka'idan haka Allah ya shirya rayuwar huwa allazi khalaqakum huwa allazi Allah madaukakin sarki shine wannan da khalaqakum ya halice ku wa minkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna to wannan tsari da Allah ya duniya akai sai ka ce baka son ka bude idon ka kafiri bukata ka za ta biya shi kuma dan tsananin hasada da zafin hasada da kiyayya wai baya so ya ga musulmi ba zai ai ya da kanshi kenan ko zai shiga wahala kenan sai dai a tada fitina fitinan ta zo da Allah ya kauda ita wayannan zo su tada fitina fitinan ta Allah ya kauda ita wannan kasa ta Najeriya ko ta Arewa Allah madaukakin sarki Allah shi ya san bayan Allah da suka zauna a ciki wani lokaci mai da ya wuce suka roka Allah ko Allah ya tausaya musu shine albarkacin su jikokin su suke ci haka in ba haka ba inda ake son sharri ya tashi kaman arewa nan ko ko Kano saboda duk fitina ta tashi Kano sai ta hada Najeriya baki daya wannan yazo ya nashi Allah ya kautar da shi wannan yazo ya nashi Allah ya kautar da shi Somali ba wanda zai ce ma ga adadin shekarun da suke suna fitina tun ana yi tsakanin kafirai da kafirai har aka zo kuma tsakanin musulmai da musulmai suna tashin hankali suna son su kafa shari'a sun kafa shari'a akan hanya ba wanda ke da gari guda amma kana cikin tafiya ka kai wannan bada masu rike da wannan bada ba su ne wa'ancan ba su ka gama wayannan suke rike da gaba in kai za a kashe ka ana tafi har aka har aka zo sai suka zo kuma ɗayan su ya samu aka kafa gwamnati sai kuma yaki ya tashi tsakanin su da shi suna kashe kashen juna to abin da ake nema ma Najeriya kenan abinda ake nema ma Kano kenan Sudan ba zauna lafiya ba Eritrea ba zauna lafiya ba Ethiopia ba zauna lafiya ba Somali ba zauna lafiya ba Chad ba zauna lafiya ba gashi nan ana tai ga Iraq ga Palestine ga Afghanistan ga Pakistan ga komai da komai duk inda hankali yake yanzu yaya za a yi a culla fitina a Kano ya za a culla fitina a arewacin Najeriya ya zamana koko Najeriya baki daya a koma irin waɗancan din da ake ta yaki shekara 30 shekara 20 shekara 30 shekaru 40 Allah kuma ya kiya wanda yazo ya nashi sai ga Allah ya kwantar da shi wanda yazo ya nashi sai ga Allah ya kwantar da shi saboda bayan Allah da ba su da ruwa ba su da ba su da hannu a ciki in mas'ala ta tashi za a kashe mutane za a tozartar da mutane za a wulakantar da mutane to Allah madaukakin sarki yana kiyayewa duk wanda ke so ya tada fitina a wannan kasa da kasashen musulmai duka duk wanda ke so ya hada fitina ya tashi hankalin musulmai ya hana su zama lafiya ya firgitar da su Allah ka mai da sharrinsa a cikin zuciyarsa akan kirjinsa Allah ka mai da masa da sharrinsa a kansa mutum ɗaya ne ko jama'a ne masu wane ne ko su wane ne Allah ka san su ka san inda suke ka san shirye-shiryen da suke Allah ka wargaza shirye suna ta da hankalin musulmi sai aka ce wannan rayuwa da kake gani haka za ka yi ta haka mutu haka kowa zai yi ta har ya mutu ba za ka taba samun ta yadda kake so ba to menene maganin shi ya ce ka yi hakuri ka yi afuwa ka yafi sa'an nan kuma mai wa aqimus salata duk yadda rayuwa za ta zo ta kasance da daɗi ba daɗi tattalin arziki na da kyau ko ba shi da kyau kana samun kuɗi yadda kake so ko ba ka samu al'amari na tafiya maka yadda kake so ko ba ka so da siyasa ka ko menene abinda aka ce kada ka kuskura ka rabu da shi wa aqimus salata ku tsayar da sallah kamar yadda muka sha bayani wa atu zakata ma'ana iqamatu salati hadha istuslihu as-silata bainaka wa bainar rabbika wa iqamati wa ada'u zakat asila sila bainaka wa baina bani jinsik a tsayar da sallah kana karfafa sila tsakaninka da ubangijinka kenan a bada zakka kuma kana karfafa sila tsakaninka da dan uwanka dan adam kenan wa ma tuqaddimu li anfusikum abinda kuke gabatarwa kanku min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku samu sakayyansa a wajen Allah Allah ba zai zalunce ku ba ba zai cuce ku ba ba za ka yi alkhairi Allah ya ɗauka ya ba wani ba a'a ladan shi na nan yana jiran ka ranan da zaka zo kana bukata sai ga Allah ce ai ka ciyar da marayu wata rana ka ɗauki dukiyarka ka kaje ka bada zakka bayan ka ba da zakkan da ta wajaba a kanka lokaci ya kai ana bukatan ciyarwa ka ciyar ka ga marayu ba su da hali ka bayar ka taimaka ma makota kai menene da menene kai ma yau gashi ka zo kana cikin tsananin bukata je ka an yafe maka zaribanka je ka an sa ka aljanna je ka Allah yi maka kaza yayi maka karamci inna Allah bima ta'maluna basir duk abinda kuke aikatawa Allah yana sane da shi yana kallo inda kuke duk inda za ku je ku shiga a cikin dare ne a cikin rana ne karkashin dutse ne a hotel ne a cikin najeriya ne sai da aka fita najeriya wallahi duk abin da ake kullawa allah yana kallo ran da kuma allah zai kama mutane allah ya kiyaye Iqra. إيمانكم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون har abada kada ka taba tsammanin cewa dan yahudu da nasara sun hada kansu akan addinin musulunci su kansu tsakaninsu ba shiri suke ba yahudu da nasara yahudun kansu tsakaninsu ba shiri suke yi ba nasara kansu tsakaninsu ba shiri suke yi ba a cikin bangaren nasara akwai wanda ya ya hulɗa da kai da ya hulɗa da wani bangare na nasara ɗin to shi yasa mu je mu shantake muna cewa ai an hada muna kai an fi karfin mu ai menene tashi za mu yi gadan gadan in ana noma mu yi noma in ana kere kere mu yi kere kere in ana ilimi mu yi ilimi in ana kasuwanci mu yi kasuwanci in ana tara dukiya mu tara dukiya saboda me saboda mu kare kanmu mu kare addinin mu in ba haka ba sai mu zo mu kwanta mu shantake tsarin da Allah ya shirya wannan duniya akai ya sha bamban da ranar lahira ranar lahira aka ce arrahim mai ke babban jin kai amma duniya kwafa aka ce arrahman mai kyauta Allah ya shirya duniyan nan saboda duk abin da ga Allah halicce shi a cikin duniyan nan Allah ya halicce shi ne dan ya rayu ko dan ya mutu Allah ya halicce shi ne dan ya rayu yini daya, sati daya, wata daya, shekara goma shekara ɗari shekara dubu Allah ya kaddara masa rayuwar da zai tukun ya zo ya mutu to tunda Allah ya kaddara akwai adadin lokacin da zai rayu to kuma lallai ne cikin rububiyan Allah Allah ya nuna masa shine rabbul alamina ma'ana rabbul alamina wanda ya halicce su wanda ke azurta su yasa duk wani makhluki da ka gani a duniyan nan Allah zai bashi ci da sha ko da yana imani ko yana kafirci ko mumini ne ko kafiri ne ko munafiki ne ko menene shi muktazar rububiyya ta wajabta a ba kowa abin zai ci ya rayu abin zai sha ya rayu shi ya sa rayuwar duniya aka shimfiɗa ta wanda ya fi iya noma zai fi iya cin abinci wanda ya fi iya sana'a wanda ya fi iya kasuwanci wanda ba tare da ayi la'akarin musulmi ne ko kafiri bane ba to shi ya sa musulmi haramun ne a saura zaune a mike kafa a shantake ana jiran wai abubuwa sauko daga sama a'a tashi za a yi gadan-gadan a yi karatu a yi ilimi a koyi noma a koyi sciences a koyi menene da menene a koyi kwakwal duk abin da za a koya a koya saboda ya zamana muna da mulkin kanmu muna da iko a kanmu in an ce eh mu ma mu ce eh in an ce a'a mu muna iya cewa amma kana zaune su za su yi karatu su yi ilimin su je su yi bincike mota sai sun kera maka hau abinci sai sun kawo maka ci tuba sai sun kawo maka sannan kuma ka ce wai zaka ja da su kai ma a hankalci kana da hankali kenan ya za a yi ka ja da su aka ce man la yamliku ta'ama la yamliku qarar wanda duk baya mallaka abin da zai ci shine zai je ce ya hau kujerar naki kai kujerar ma ta yi ma kyau ta yi daidai da kai in ka wannan kujera ai ba za ta yi ma kyau ba sai ka tashi kai ma ka kera kai kaza sannan ka je kai ma ka hau kujerar naki to shikenan kujerar sai ta yi ma kyau amma in ba haka kujerar ba za ta yi ma kyau ba an fahimta to shi yasa wannan duniya haka Allah ya yi ta wanda ya fi ka noma ya fi ka samun abinci to in ka zauna kuma ba ma yin wannan dole a yi mana cin mutunci a kaskantar da mu a wulakantar da mu in ba haka ba su yahudun kansu ba shirya suke yi ba yahudawa akwai yahudawa ethiopia su ma yahudawa ne amma ba isu isa ma a shigar da su cikin yahudanci ba nasara ko kristan da ke Najeriya kai ne baka san su ba akwai wanda ba ga maciji tsakanin su akwai bangaren da ya hulda da ɗaya bangaren gara ya hulda da kai kai musulmi to shi yasa sai mu ma mu tashi tsaye to shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana labarin su wa qalu wannan ya faru ne tsakanin yahudawan madina da nasara na jiran kowa yana ji da kanshi yahudawa suka ce ai ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai nasara wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudawa suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare sai Allah madauki sarki ce tilka amaniyuhu ai burace buracen su kenan abinda suke faɗa kenan amma hakikanin al'amarin ba haka yake ba qul ce ne da su hatu burhanakum in kuntum sadiqina kuna da wata hujja ce akan abin da kuka faɗa banda bai aljanna yi ta kadai an yi ta ne don yahudawa kadai ko ko an yi ta ne don nasara kadai kuna da wata hujja haka ko ko wahami ko shirme kuke yi ko ko burin ku kenan haka ya faru bala na'am man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wane ne zai shiga aljanna wanda ya mika wuya ga Allah wa huwa muhsinun wa huwa sai ka ce alwawa wal hali ko هو ضمير المنفصل ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هو مبتدا محسن خبر ina mana wa huwa wanda ya mika wuya ga Allah alhalin kasancewar shi yana mai tauhidi wa huwa muwahhidun lillahi ta'ala falahu ajruhu inda rabbih yana da ladansa a wajen ubangijinsa ashe shiga aljanna ba shi da alaka da ba yahude ko ba nasare ko mushirkan ma a'a wanda ya bi Allah da manzansa shine zai shiga aljanna wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba sa jin tsoron su yi aiki a kiba su lada ko ku a dauki aiki ladan aikin su a baiwa wani aikin da kai shi za a saka maka da shi wa qalat al yahud yahuda suka ce laisatin nasara ala shay'in ai nasara ba komai bane ba kan wani abin kirki ba su isa komai ba kowan kowa bane su wa nasara laysat yahudu ala shay'in nasara kuma suka ce ai yahudawa ba komai bane ba akan komai suke ba da su da banza duk ɗaya ne wahum yatluna alhali kuma su suna karanta littafi yahudawa na karanta at nasara na karanta linjila yahudawa na karanta attaura. sun san a taura din nan yana yayi maganan annabi isa yayi maganan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi maganan annabi isa ya tabbatar da manzancin sa nasara kuma na karanta linjila sun san linjila din nan yayi maganan annabi musa ya tabbatar da abubuwa na kirki da ke cikin attaura attaura na tabbatar da abubuwa na kirki da ke cikin linjila tun me yasa su duka suka zo suka taki gaskiya suna bin son zuciyarsu kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim haka mushrikan makka su ma suka zo mushrikan kansu kowa yana ganin kowa ba kowa bane fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama duk abin da ya faru abin da Allah ya tanadar a lahira ya fi abin da Allah ya tanadar a duniyan nan yasa duk abin da aka yi sai Allah ya ce ai a zo ranar lahira ai a zo a gani ai Allah ya to me yasa Allah ba zai gaggauto ba a cikin duniya sai a ce a'a kai Allah ne ya halicce ka akan tsarin da ya ga dama ya halice ka ba ka da ikon ka ce ma Allah ga abin da ya kamata ya yi shi abin da ya yi ya yi daidai abin da ya tsarin da ya shirya din nan ne daidai ba tsarin da kai kake gani ba shi yasa tun da aka ce ka yi hakuri har aje lahira din nan to yi hakuri har aje lahira haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ma ya fada ma lansarawa mutanen Madina karshen zamani za ku ga zabin kai fifita kai za ga an zo an yi watsi da ku kowa na sai manzo Allah ce ku yi hakuri har mu hadu wajen tabki na ranar lahira ranar za ku gata ranar za ku gatanci me yasa manzo Allah bai ce musu ku yi tawaye ba me yasa manzo Allah ce ku yi tawaye ku yi rigima ai tashin hankali ku yi fitina aka ce fasbiru hatta talqauni inda alhaud ina ma na fasbiru hatta talqauni inda alhaud ya manzo Allah su yi hakuri har a zo lahira to in zai shekara in zai shekara dubu ne fa yayi hakuri har shekara dubu in zai shekara miliyan ne fa yayi hakuri har shekara miliyan yayi shekara biliyan sakan ɗaya a cikin lahira ya hutace mishi wannan sakaici baki daya sakan ɗaya na azaba ranar lahira ya mantar da kai jin daɗi da kai duniya shekara biliyan jin daɗi na sakan ɗaya a ranar lahira ya mantar da kai duk wahalar da ka sha a duniya shekara biliyan yasa manzo Allah ya ce ya ku yi hakuri ya sa mutanen Madina ai mutane dun riga na ne ku ne jamfata a wurin bahaushe babbar riga ai yafi muhimmanci ko to ina ma nan jamfa da babbar riga ai ku ne jamfa ta jamfa ita ke taba jikin mutum ta fi kusa da jikin mutum da babbar riga shi yasa wannan yabo ne ba ba yabo ne aka yi musu yace duk kowa mutane riga riga ce a gare ni amma ku nan saraku ne jamfa ta jamfan da ke taba jiki kun fi kowa kusa da ni eh karshen kusanci kenan zai taba jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ku yi hakuri karshen zamani za ku kaza kaza kaza kaza za ku kaza kaza kaza kaza abinda nake so gare ku ku yi hakuri har mu hadu ranar lahira to rannan shine gaskiya fallahu ya yahkum bainahum yawm fi fima kanu fihi yakhtalifuna sai an zo ranar tashin alkiyama sai Allah ya zo yayi hukunci sabanin da aka yi wannan yace shi ke kan gaskiya wannan yace shi ke kan gaskiya wannan yace kaza wannan haka za a yi ta yi har kowa ya koma ga Allah wata rana wa'annan su fi yawa wata rana bangaren na fi yawa wata rana wa'annan su ci sa'a haka za a yi ta yi sai an je lahira rannan za a ga dahir za a ga tabbas za a ga wake kan gaskiya اقرأ mm. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ذكر في نفسه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع wannan laifin masu hana yin masalla a masallaci kenan ko a yi rigima a zo a rusa muku masallaci ko a nuna muku fin karfi sai Allah ce saboda al'ibratu bi umumin lafzi la bi khusus saboda wannan su ne kaza ga bukutu nasar al-babili da wane da menene da Allah ya dora su akan bani Isra'ila akwai wanda suka shiga baitul maqdis suka rusa baitul maqdis suka yi barna to zancen baitul maqdis ya wuce zancen bukutu nasar al-babili ya wuce zancen wane da menene kowa ya wuce me yasa ake karanta a cikin alkur'ani har yanzu me amfane shi yanzu in ya wuce sababin shi kenan amma umumul lafzi yana nan ko baya nan shi aka ce wa man azlamu wane ne fi kowa zalunci mimman mana masajidallahi ayyu zukara fi ismuhu ba mafi zalunci sai wanda ya hana a yi sallah a cikin masallaci ko a ambaci Allah wasa fi harabiha ya yi iya ƙoƙarin shi na a rusa masallacin ko a hana sallah a ciki ko a yi barna a ciki ko a yi ƙone-ƙone a ciki Allah ya ce ba a zalimi sama da wannan tun daga zamaninsu har zuwa yau har ana da kasa. ulaika ma kana lahum ayad khuluha illa khaifina yace waɗannan da suke wulakanta masallaci su rusa masallaci su nuna fin karfi su hana ayi sallah a ciki su kona shi menene yace kamata yayi a yake su ulaika ma kana lahum ayad khuluha illa khaifina kada a sakan masu su saki ransu a nuna musu basu isa ba duk sa'ad da za su je cikin masallacin ya zama da su ba suna fargaba suna tsoro kada su ji saukin yin barnata masallaci lahum fid dunya khizyu Allah zai tabar da su ya kunna kunyata su tun daga duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma ranar lahira azaba mai girma mai tsanani mai radadi mummunar azaba za ta tabbata a gare su saboda shi duk sa'an da kiyayya duk sa'an da fitina ta tashi kar wani ya rusa masallacin wani kar wani ya kona masallacin wani in ya rusa maka masallaci kar ka rusa masa masallaci ka bashi sabin ka ce je ka kara sai ka karasa gyara masallacin ka ya kona maka masallaci ka je ka kai mishi ruwa je ka yayyafa masallacin kar ya kone masallaci na Allah ne an ce duk wanda ya taba masallaci ko ya kona masallaci ko ya rusa masallaci ko ya yi wata illa a ciki kamar yadda Yahuda tun wannan Yahuda da suke yanzu fa tun asali jinin su ne wannan suka je suka kona baitul maqdis suka rusa baitul maqdis har gobe suna rusawa suna gine-gine suna ciki suna rusa suna so su kwace shi hannun musulmai musulmai kuma suna kallo ba su da yadda za a yi don an fi karfin su ba ku iya kera makamai ba sai dai tarin kudi da tarin mai wanda ya kera makami ya fi ka iya yaki ya fi karfin ka kenan ko shi yasa wannan jinin yahudawa ne rusa masallaci da kona masallaci sun kona baitul aqsa masjidul aqsa ko kuma ba abin da aka yi musu sai dai laraba a je a yi mitin a ta yi taro a yi menene da menene a ce za a dau mataki matakai su shi yasa yahudawa suka ce falyatakallam kallam arab fa innal kalama laysa alaihi jumru nahnu na'mal wai laraba su je su yi ta surutu ai za ka yi surutu shi ka biya haraji ne ba shi ka biya haraji ba suka ce su aiki suke yi walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim Allahumma ajina fi man hadait وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم